الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو جوات ربيع الأول هجرا من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da goma ga watan goma da ladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan al fi bayani kafir min al-ahsa shari'a wato bayani akan kurakurai da yawa waɗanda suka wato yau za mu yi magana a bangare na farko akan silatul rahim wato sada zumunci akwai kurakurai da yawa bangaren da ya shafi sada zumunci wanda ana so kuma mu kiyaye waɗannan kurakurai na ɗaya shine tarku ziyaratul aqaribi barin ziyartar yan uwa mutum yana da yan uwa ya zama ba su ziyartar juna wannan kuskure ne hala Rubba rubbama kana min alqati'a wato wannan zai iya yiwa ma yana daga cikin yanke mazumunci irin wannan wal muslimu ma'murun bi silati rahim shi ko musulmi ko musulma an umarce su da su da zumunci faqad rawa bukhari wa muslim fi sahihai fi sahihaihima imam bukhari da imam muslim sun ruwaito fi sahihaihima a cikin inganta ingantattun littattafan nan nasu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya sadar da zumuncinsa shi yasa ma can qur'ani yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wato ku ji tsoron Allah can ƙarshe aka ce ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke magiya da sunan shi kuke magiya ku ce dan Allah a yi mana ko dan Allah a bari sannan wal arhama sannan kuma ku ji tsoron yanke zumunci yanke zumunci ba daidai ba ne kuskure ne sosai ya fito ko silatul rahimi sawabuha al'ajar. ai wa bastuha arrizq ita sada zumunci sakamakon ta shine a bada lada babba wa basfin rizki sannan kuma a shimfiɗa wa mutum idan mutum yana sadar da zumunci Allah zai wadata shi zai yalwata masa wannan tsofil akari sannan kuma a yi wa mutum jinkiri wajen mutuwa ko jinkiri na cewa mutum ya dade bai mutu ba ko ko rayuwa ya kaɗan wanda za ka samu albarka mai yawa ya rayu ɗan shekaru kaɗan amma magabata su gan shi kamar yana da na yayi shekaru da yawa kamar yadda bayanin wannan ya gabata sosai a cikin wancan littafi ɗaya zai umar kalin tafi ko kama rawa anas bin malik radiyallahu anhu ma anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه duk wanda yake so a yalwata mai wajen arziki ya zama yana samun wadata yana da wadata sosai to ya sa abin nan ba fi rizqihi wa yansa'u lahu fi atharihi sannan kuma a jinkirta mai a rayuwarsa ta zama ta an daɗe ko ya daɗe a jinkirta masa ya tsawon rai ya daɗe. wal yasir rahimahu to ya sadar da zumunci sadar da zumunci abu ne mai kyau da kwarai رواه البخاري ومسلم وعند البخاري Ya fito ko? هريره يا بتوكو وترك صلة الرحم من القطيعة رشن سادة زمنتي zama mutum bai sadar da zumunta yana daga cikin yanke ta an yanke zumunta kenan kuma Allah ya hana wannan qala ta'ala fa hal asaytum in tawalla wannan fa إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuna ganin idan aka baku ku ku canza ko ku juya baya akan abin da aka umarce ku kuna ganin ku yi haka nan kawai a yale ku an tumsiru fil ardi abaku ku yi banna cikin ƙasa wa tuqatti'u arhamakum sannan ku yanke zumunta kina haɗa shi da aka yi da cewa barna sannan yanke zumunta wannan ya nuna yanke zumunta barna ce ulaika alladhina la'anahumullah masu yin wannan aiki waɗanda za su yi barna cikin ƙasa sannan su yanke alaka su yanke zumunci waɗannan suna daga cikin wanda Allah ya nisantar da su daga rahama fa asammahum sannan ba haka ne kurmantar da su ama absar aka makamtar da su kenan ba su da ganewa ba su da fahimta ba su jin abin da yake shine daidai haka wannan ke nuna yanke zumunci ba ya da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zamu gani can da yayi magana cewa wani ya tambaya ya ce in eh, idan iyayen shi suna raye me ya kamata ya masa aka gaya masa haƙoƙin da ya kamata to in ba sa raye ba daga ciki sai aka ce a sadar da zumuntar da ba ta saduwa sai da su da zumuncin da suke sadarwa yanzu in aka bar su tunda ba su nan zai yanke to kai ka sadar da shi yana daga cikin abin da ake so na kyautata mai yayi kuma na san wannan an san shi yana da gata ahmiya ba abin ma da za mu sha wahala ba sai dai wajen yi ne matsala to amma yanzu zumuncin ma ai har iyayen ma da ma suka yi mutum zai iya zama ya daɗe musu gan shi bai gansu ba ma bai je wurin su ba ma sai ƙarya kuma ita ce abubuwa ne suka yawa abubuwa ne suka yawa wani ya ci zuwa wurin iyayen ne dan na kusa da iyayen saboda kada ya je wurin iyayen wasu su taso wani halin da ake cikin yanzu kalli wajen da ka shiga ko sai ya baka tsaya da ka tsaya ga mutane da sun zo sun yi ka kawai sau suke da ka tsaya duk sai ka bashi to kai ma din ya aka san yadda ka zo wurin din da ka tsaya inda yanzu ba zaben wurin sai ya kace ba to za ka zo kai ta shiga ne cikin damuwa ka je mutane su tattaso su ma ba su san kai ma ya kace ya kace cikin abin nan ba ka ce ba su ka ganin ta baka kyauta ba kuma ka ba su kai ba ka ba kasa sayayyan ba to oho na na sai da zai wanda sai to sai da zai sai ya za ka ta gani abubuwa ga sunan yanzu ga sunan kace kace abun ya yi yawa ya yi yawa yanzu wanda ba ka tunanin ma ya shiga cikin wani hali za ka shiga wani hali sai sa yanzu mutum har ya bude baki ma ya ce ma kaza kuma ga alama kawai ba shi in kana da hali ma ka da shi kuma ka amma abin ya wuce inda kai tunani yanzu mutane sun shiga cikin wani hali ga wannan matsala ga wannan da wannan matsala ta zo sai ka diga wata nan da wannan matsala ta zo kawai mu dai koma mu ta tuba zuwa ga Allah kawai ka ne mafita amma mutane na cikin wani hali gaskiyar magana saboda haka abin nan ne zaka gani to saboda haka abin nan ne saboda haka babu وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم mu'allaqatun bil arshi zumunta an makale tana nan like da al'arshi an sagale da taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah tana addu'a tana cewa wanda duk ya sadar da ni to shi ma Allah ka sadar da shi zuwa ga rahama wa man qata'ani duk wanda ya yanke ni ba ruwan shi to shi ma Allah ka dace shi daga rahama haka aka yi ta wani wurin cewa aka yi da aka halitta ta ta ce Allah za ka sauke ni a halitta ni kuma sannan mutane na su wulakanta ni ya ce mm, ba za ki gamsu ba cewa in sadar da duk wanda ya sadar da ke in yanke in yanke ma duk wanda ya yanke ki ta ce ta ce na ya bai ce falai to kin samu wannan duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi wanda ya yanke ki zan yanke shi za ka sadar da zumunci babban abu ne yana da matukar kyau amma ba yau malam mutane in kana jin labarin wasu sai ka sha mamaki mutum ya daɗe bai ga baban shi ba baban har ya gaji ya bi shi ku ji fa mutum yana abuja bai je ba bai je ba bai je ba baban har ya gaji ya bi shi shi kuma ya je ta baban ba wai ban ce ka zo ba ah, ya za a yi ka biyo ni ai bari za a yi sai na zo abubuwa ne suka yi man yawa ya ce to ga dubu ɗari biyu da hamsin ya koma gida sai yaro to ita kuma budurwar shi ya bata mutu wala zai ya bata miliyoyi ita ta ce ma bata so ta kai wai ta ce ne ya bata kuɗi ta sai mota ya bata miliyan goma ta ce wace mota ke so ta saya ta miliyan goma a to kai ba ka gane wani ba ka gane ba mu tafi mun gane a yi. ta ce wace irin mota ta ke so ta saya da wannan kuɗin ya ce to ta zai ta sai kayan kwalliya ai dama alkawari biye mata da kayan kwalliya da mota yanzu ta sai kayan kwalliya da waɗannan daga baya ya ba ta na mota to ta an zo ta fito shi ne ta ji wani yana magana yana ta ka Allah ya kyauta babban mutumin nan bai zai zo kore ka ba tana nan yana ji a kusa ana mama da ita ta an shi miliyan goma ta ne ita kuma ta ji ta ce baban shi ne ta ce baban shi ne ta ce dab baban shi ne amma ya ba shi ɗari biyu ta ce dab wallahi sai ya kara mai shi ne ta koma ta kara an so mai ɗari biyu da hamsin ya sama ɗari biyar amma dai aka kora shi ta gida sai ya zo na hmm? ji sani eh kai ne zuka jike da ka fassara mu ita ita ita kirki mai ne na kirkinta to banza zuwa ga wofi shi ne ne <laughs> to ita da matan fitai zama matan shi bace ba budurwar shi ce ba kana ji na ce maka budurwa mai zuwa ofis to ta kirki da tattalin an zama baban shi ko <laughs> to shi ke da tattalin da kirki <laughs> in kana jin labarai ina nan zaune fa aka zo da magana nan yawanci za ka ji mutane ana magana wallahi malam mutum sai ka mamaki in ka ji yadda wani yake yi saboda abin nan din nan malam za ka ga yanzu wani in ka ga gidan da ya gina ma wata abuja ko ya kama yana biya mata haya da ita da yan uwanta kuma ba musulmai ba ma mummunan abu wallahi sai ka mamaki kuma danginsa yan uwan mahaifinsa suna nan wasu na yawo kusan ba shiga cikin suwa. a yayyage abin da za su ci ma ba ne amma yana na abuja shi kawai abin da ya sani a wannan ne wani ma ya ma kyale matan ya koma maza shi maza ya tara ma gida, ya kama masu gida ma maza ne su ne matan auren maza in kana jin abin da ke mutane wasu abin da wasu mutane suke sai ka sha mamaki to sai dai kawai duk kullum idan muka koma kawai mai ta cewa dai akwai dai laifin da muka yi wa Allah akwai dai abin da muka yi wa Allah har ya bari abin nan wannan abubuwa su ta walla wallahi akwai abin da muka yi wa Allah abin nan ne mu ta tuba kawai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala babu babu abun nan babu mutunci babu wannan kaga abubuwa ga sunan duk abin da kake tunani ran nan fa nan jiya ne nake ga muku wani malami daga Gombe dattijo ne ba malamin nan ba yaro ba ne ya ce suna cikin masallaci yara suka aiko masu da takarda suka ce malam ai sauri a tashi daga karatun nan kuma in ka tashi sallah ma kai gajajeren surori mu fa kuna ci mana lokaci muna so mu fara kiri wai za su yi biki ne suna so su fara faci an tsare su kusa da masallaci suka aiko takarda aka rubuto wa malamin dattijo ne fa ba yaro ba ne yaran nan suka rubuto takarda wai ai sauri ai sallah a tashi a basu wuri su kuma in zai sallan ma da yi yayi jiran surori su suna so su fara fati su fara kide kidan su ana ci masu lokaci sun lura da dare ya fara tafiya lokaci yana ta karewa kuma wani yaran su ba na cikin masallacin malamin shi da kanshi shi ce iyayen yaran wasu suna nan muna tare da su a cikin masallacin je suka rubuto mana takarda mu sauri mu fita kaga yanzu suka ce ta ba sai jifa ba za iya koma daga wani wuri su dinga yau jifa zuwa masallacin tunda kaga ha sharadi biyu fa suka bayar a lokaci daya a tashi da wuri kuma in za a yi sallah ma lalle liman yayi gajajjeran surori ya sauri ya tafiya ba su <laughs> malar zari ke da tawarin an ce ma iyayen na nan a cikin masallacin waɗanda suka yi magana har iyayen iyayensu a cikin masallacin ka kowa ba ka ce ya nuna ke na yaran musulmai ne yana ga gaba yanzu ne an ce ma yaran nan da suka rubuto takarda da yawan su ma iyayen na nan a cikin masallacin su ma iyayen har da su aka rubuto ma takardar yanzu iyayen ba wai wani abu ne daga baya ba su iyayen suna ciki su ma yaran suka rubuto yaran suka ce a zo ya tashi ba saboda su suna so su zo su fara kada-kadan su kuma tsare masu lokaci sannan kuma in liman zai sallama sharadi ya gajera surorin da zai sa ya gajera kuna ba a nan garin aka ce maka yaro ya fito da karnuka ya ce kusa da gidansu akwai masallaci ce in aka ƙara kiran sallah sai ya sakan ma mutane karnuka sun ci ciji mai kiran sallan da limani ya ce shi ba sa son kiran sun ana damar su ne sallan nan duk da aka ƙara yi kuma za zai sako karnuka su su ciji kowa dole aka kulle aka zo da liman da kowa suka din zuwa masallaci wani ma ya ce zai harbe wani liman da aka ci gaba da zuwa ana sallah masallacin nan wallahi zai fito da daddare ya ta kama wasu gamnuka ya harbe kuma limamin dole limami ya ce ta ma lallai ko gane mu zauna gida a darura ta ce wal ma'zura a ga yana shi zaman su ai musulmai to wannan ne zaka yi mai magana wai wani dan uwan shi dan uwan shi ya zo gidansu su abin nan ni na san yaron da aka dauke shi to wannan ma ka dauke shi ma ka ce amma ai duka dai abin cikin gida ne yaron da aka ce maka yau shi uban aka fara ma magana aka ce ya ɗauko ‘ya'yan shi ya zo ya kai su saboda su ga babansu domin baban nan na ta kuka cewa shi bai san yaran nan yadda suke ba wani ma bai ma san shi ba tun da aka bai bai gan shi ba ya kwashe su ya kai su ingila baban ya yi ta fama a kawo yaran nan ya gan bai gan ba har ya mutu da ka tambayi dan me yasa ba zai kai su ba ya ce yaran shi ba za su iya adaptin wancan wurin ba garin da uban yake ce in yaran sun je can su mutuwa za su yanzu saboda zafi ba su yi adaptin wurin amma ya mutu bai je ba ba su je ba to bayan nan wani shi kuma ya je can garin shi kuma ya tuna da waɗannan ya san su an zauna tare an yi komai ya ce bari ya kai ziyara shi ya zumuncin a gidan ya je gidan yaron nan ya leko ya ga mutum ka ji wanda har shi ma ya kai kanshi ingila ya iya sa su da kanshi shi ma ya kai kanshi ingila ba shi fa ya je ne can ya ce to bari ya ziyarci waɗannan ne a gida yaro ya dawo ya ce wow this guy looks funny just like a monkey you know monkey ji wani sani ya ce wow ya ce kai wannan yaro ya ce kai wannan ya yi kama da biri shi bakon eh, bakon da ya zo ziyarar gidansu ya kalle yaro ya kalle ya dawo ya ce kai wannan ya yi kama da biri gaskiya kamar monki to wannan yanzu da an kai shi aka baban ba sai ce cimpanzi ne baban ba yaro wannan yaro ya je tarar da ya tarar da baban ah, wannan baban su kakansu da gurgura ha a bisa gira ce sai ɗauko shi hoto kawai sa a facebook to ya ashe dai gaskiya ne abinda tura suka ce cewa ai da aka yi maganan wannan evolution kuwa ne ne masu na abun suka ce ai asali ma da ba mu bire ne suka ce wani adam ma biri ne asali kawai koya mai tafiya a kai da wayo da da kawo hudu yake tafiya aka fara koya mai tatata ya tashi ya fara tatata ya dauke biyu mhm. to kaga wanda ya gaba ya ga kakan ya kace gani to ga gani to to auna ka wannan ne wannan zai zo ya zama mutane wannan yanzu ne zai zo ya ce wai a ya san ya san iyayen shi ko ya san wasu yan uwansa ko ya zumunci ko ya gamu da wannan uwan baban shi ko dan uwan baban ya je gidan ya gan shi ko ya saurare shi ma baban ya ce mashi kai ka je upstairs ya ce why why don't be stupid upstairs ya ce shi ba zai hau upstairs ba sai in yan baban zai mitin da wasu ya ce je upstairs ya ce ba zai je ba ya ce shi yana zaman shi nan su harkar su ya tashi in ya ga dama ya je upstairs in ya ga dama ya zauna downstairs ba wanda ya sai sashi ya hau sama bai shirya ba na riga da ma malam sani na ka kara miko to ita ce mahaifin shi yanzu yara ka akwai yan kaɗan ne wanda mahaifan suke da muhimmanci a wurinsu kawai in ka kana da muhimmanci da wani yadda kake masu suke kallo radda ka kasa sun rubu da kai kenan ko ganin su ba za ka rike ba to da yawa yaran da suke girmama iyayensu saboda tsawaine da suke musu sun san baban yana da ƙarfi yana da abubuwan sun san komai ta je ta dawo za su dawo ne shi to sai su ta biyayya amma radda aka ce ma ya faɗi ya mutu sannan komai ya ƙare Dan ƙaramin gidan zai fito ya makuwa tsaya in ku dan kamar ku ku iyaye ɗan uwan babansa ne zazzage kuma in ya ga dama ce na rana da kuma ci dama can yana barin ku ne saboda baba amma yau duk wanda ya taka shi ya taka shi an yi ma ko wannan satin an yi wannan ka je kawai ka gani ka duba fa mutum ya mutu ya bar miliyan wajen ɗari aka zo aka ce a zo ga dangin baban ga dangin ina nuna ma dangin baban na zaune kafin su koma ne suka kira 'ya'yan suka ce a zo a zauna a yi shawara kuma dai ba leɓa Allah ne ya yi muku abubuwa kuma yana da ya mutu yawar abubuwa muna so ne kafin mu tafi mu ji me za ku yi masa na ku mu duk da kuma mutane ba da laifin su kana da kudin ka ba ka yi ba to yara sun gada su kuma sun fi ka ba son kuɗin yanzu su so suke ko guda ɗaya ba aka ban mai guda ka ce a hakura zai ce ya yadda ban mai to saboda haka aka zo aka ce yanzu me za ku yi ma babanku kuma me za ku yi ma yan uwa na sada zumunci tunda ai shari'ar musulunci ta ce idan yan uwa suka zo wajen rabon gado ai su ba su da kaso amma an ce a kasa kuma su a cire nasu a san masu qur'ani ne bi nasir Ya yace a san ma yan uwa saboda ta rika jin dan uwansu sun amfana da shi ya amfana da su kuma su ƙara ci gaba da tunawa da shi ba ta ɗauko abubuwa a gusunan masu ba suka ce ina shi suka ce ba abin da za su ɗaya daga cikinsu wanda shi ina jin sai mu ce mai ma amirul mumini ne shi yanzu shi ne guda ɗaya ya ce shi zai sai ma baban butoci ya kai mai a wani masallaci buta ya ce zai sai buta ya kai mai a wani masallaci to ka ji malar sani wani ne zai ba yan uwan akwai wani da ya zo nan wata rana ya ce akwai abokin shi da baban su ya rasu baban nan ya bar kuɗi shi kan shi ya yi kuɗi cikin kuɗin baba nan kullum suka haɗu kawai har ya daina cin abinci duk sun haɗu kawai ce oh no ya kaɗa kai wuya tuna da baba sai abokin ya ce mai gaskiya ne yana da kyau tuna da babanka da kake gaskiyan magana abu ne mai kyau kuma amma san cewa Allah dai abin da ya hukunta baya da za'a ni yanzu ina ganin in dai da gaske ne wannan son da kake babanka to yanzu cikin kasonka da ka samu akwai unguwa kaza a can wani wuri ya ce suna nan mutanen nan su ya yi kaɗan suna ta fama suna so su gina wani masallaci ko cikin dadanka ko cikin kuɗinka da kake da su ka zo ka gina wa babanku masallacin nan kawai ka gine shi ka gama masu ka abin nan bai ce gaskiyar ka ba ya ce daga nan bai kare mai magana ba kowa ya so ya kara dauka ba dai ba shi wannan shawarar to kaji to da gaske ne yana son baba ya ga kawai kuɗi za su tsaya ne inda yake yake samuwa ah. to wanda bai sadar da zumunci da baban shi ba shine kake tunanin ya zo su kai sadar da kai kana dan uwan baban shi yanzu mutumin da aka ce ma yana da kuɗi baban shi da maman shi ma baya samu baya samun komi to kai mai baka ba menene ta mutane su dinga baba shi akwai ba wani shi da ya kai kololuwa aka ce an je ya matsa ma mutane ya damu mutane aka ce a je wurin maman shi a roƙe ta da aka je ta ce to ta ce to tunda dai an zo wurinka ka za ta yi kokari amma wannan ya da kuke ganin shi nan tun yana dan karami ba ya jin magana kowa ya ce in ya tsaya nan ba mai bambare shi daga wurin nan amma dai tun da kun zo ni ma zan gwada in gani ko zai saurare ni daga nan ka ka ƙara zuwa ƙara zuwa ka ce kun dawo ku ji sakamako ba ku ji sakamako ba tun yau <laughs> wala zai yi gane wa yanzu <laughs> na taba jin wani mutum wata rana da wani yayi abin da yayi wani yayi ya kai inda ya kai sai ce kai wannan Allah ya ne wadda ta haifa na ce na ce ita uwar mai sai mai taimako kuma ya ce da ta haifo mana shi ya ce da ta haifo mana shi ita ma da ta haifo mana shi to to kaji wani sai to wannan ya kake gani mu bar shi kawai haka nan dai mu tafi kun dai da abin yake na biyu al-inqita wa anil aqarib wa hijranihim li adana sababi mutum ya yanke ma ɗan uwansa ya ƙaurace masu saboda wani mafi ƙarancin abin da bai kai ya kawo ba dan dalili ƙarami shine li adana sababi abin da bai taka kara ya karya ba mutum ya shi yanzu ma ba ruwan shi da kowa saboda aka dange shi ma ba ruwan shi da su kawai ba ruwan shi wal hijru duna sababin shar'in la yasuhu kaurace ma dan uwa ba tare da wani dalili na shari'a ba bai dace ba bal silatu wajibatun yace sadar da zumunci dole ne walau a zakal aqaribu fi ko da a ce dan uwan nan na cutar da kai ma a karan kanka in dai dan kai suke cutarwa ka ci gaba da sadar da su wal wasilu man yasilu rahimahu wa aqaribahu ay yaqta'una wanda ke sadar da zumunci shine mai sadar da zumuncin kuma ƴan uwan na yanke masa shi su ba sa zuwa masa ba sa sa shi cikin harkar su ba sa komi amma shi ya tashi kawai sai ya je كما روى البخاري وغيره عن عبد الله بن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an samu hadisi daga abdullahi na amr dan as la kara masa yarda da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laysa alwasilu bil bil makafili walakin alwasil alladhi idha qut'at rahimuhu wasalaha wato mai sadar da zumunci ba shi ne wanda ke biyan bashi ba idan an masa shi ma ya rama ya ce a wane ya zo wurin mu ma ya kamata mu zo wurin shi wane lokacin da aka yi hidima kaza ya zo sanda aka yi sabga kaza ya zo mu ma ya kamata mu je masa ba shi bane mai sadar da zumunci mai sadar da zumunci shine wanda ba a yi masa ba shi yayi da ya tashi nashi ba ku zo ba da ya tashi nashi ba ku yi komi ba da ya tashi nashi ba ruwanku shi kuma da kuka tashi nashi sai ga shi a zo mhm. to kuma yanzu ka kalli ma sadar da zumunci ko da kai malam sani yanzu da ka sani da a ƙauye yanzu ka jibi faɗa ana wuki ko za a aure gidanka da dangin mama da dangin baba ko waɗanne za su yi fago kaya kaya kaya za su yi na abinci masu zo da shi ta wasu su zo da ɗanye wasu su zo da dafaffe wanda sun yi su ka ga curin hura ɗirka ɗirka a cikin gida ita ɗauko ana fasa an wasu ma sun san furar da tafi daɗi ma yanzu ce furar gidan wani za su jira su kan ba za su shawara ba sai an kawo ta gidan wani tuwo kuwa ma sai a je a yi tuwo a yi to wannan tsari ake yi a lokacin sai a ja samu to a yi tuwon daka ko wani abu a ta tura shi cikin akushi cikin man shanu ka tuna ma da zani ko da man shanu ake ture shi a ɗebo man shanu a zuba a cigaba da turawa a ɗebo man shanu a zuba a cigaba da turawa ko gaya sai kai ta gaza <laughs> to kuma wata gashi ta iya miya aka zo a ce miyan gidan an san gidaje lokacin ma saboda an saba suna yi koyaushe har an tantance gidajen suwa ne da kuran gidan suwa ne da tuwon gidan suwa ne an san shi da aka kawo wannan tuwon nan da nan za a yi wawa su wawashe shi idan aka kawo kuran gidan suwa ne za a yi wawa su shi. saboda an san ko mai gida da an tashi to aka ce to me za mu yi musu ta ce kura za ta yi wannan karan sai shiga rumbu kawai da yabo gero ai da yabo ai ta zuba kura kawai a haɗa da nono wata wata a kai ta haka nan malam aka zo aka abun nan ba a ɗebo wannan ina wannan sugan nan mai kifi ko wa hada da ita eh yawa wazan kwaila ai so da ita ke hada ai bi. wanda ya ga dama kawai bantari hure ya gasu wazan kwaila ta isa ba sai an dawa wannan irin wura mai daɗi eh da eh. turawa to amma ana yi yanzu ko garin naku eh suna yi to kaga su su da sauran su kenan abu apo eh, shi ne na ce maka da ba an yi ba amma yanzu suna yi su kawai naku to to bai nike ne ne wannan ya nuna ma <laughs> yanzu ko kawai naku sun daina yi to da amma da fa to da in kana da ta. yanzu ka ce an mai shayi kanwan mamansa ko yar mamansa dangin uwa su suka fi yin wannan kwano za ta kawo baho ta yanko dan akuya gaba daya cikin ko rago a ciko bahon nan a kawo kawai ta ce a zuba ma ɗanta ita kwarba ta ita sha kawai ɗan kace ya yanzu ba wanda ta kawo kifi ma ta yi ƙoƙari. eh har yanzu ko yanzu muke suna ta gaya ma da ne yadda abu yake ai da ka ji kan wannan ai nan da nan duk wanda labarin ya kai mata dama ka rara ta kawo ba ma guda ɗaya ba wasu ma banda ya fi karfin ya cinye su kawai sai dai a kawo mai wasu a ce ya kiyo duk dalilin shayi ne aka kawo sai ga ya tashi kawai mai arziki yana da kaji ga kaji wajen ɗari kudin nashi ne dalilin kaciya aka ta kawo mai kaji suka taru suka yi tayi wayan ya zama mai kudi wani tun daga na kuma ya zama mai arziki saboda in dangin nan suka kawo wannan suka kawo wannan suka kawo aka gama hidimar suna nan maman shi ta sai mai yar karsana ko ko ta sai mai awaki daga nan daga nan ya taso daga nan shikenan shi da taso ma da kudin shi tun daga ran suna ya zama alaji yanzu ba na hada rowa ba talauci kada ya rowa ba eh yau wato kace aka na yadda Eh? shi ne fa masu dama ga shi na an ce an yi za a samu arziki da aka kifa kuma da can yanzu ka kalli kawai misali yan na wanda kuke zaune da su suna bari ka shiga wani hali ko larura ta faru baka da 'ya'ya ko yayan ka su duk suka gudu suka baka suka tafi cirani wani ma bai gane a na farko idan damina ta yi za a sanar za a je a yi ma shuka za a zo kuma a nome wa gonarka aikin gayya ko dan saboda baka da ɗaya ko dan sun gudu idan kuma aka gano gidanka ana zuwa ana cin abinci kana fito da abinci yau ka daina ko kana fito da kura ba aka ka fito ba aka yi so biyu ba yi ba kawai baka nan sai su abokan zaman su kwa wannan ya shiga wani hali tun da kaga kwana biyu ba a fito da komi daga cikin gidan shi ba ya abun nan ba a to shi kenan sai kowa ya je dauko dame kawai daga gida a kai gidan ka baka nan idan ka zo fitar da dame dame cikin ehe to to yanzu ba to duk waɗannan yanzu ya kaga su waɗanda suka yi haka nan ba su mutu cikin asirin asiri ba ba su mutu cikin cikin abin nan ba ba su da shi da yawa amma ba su ga sun mutu cikin daraja ba wani aka tuna da shi sai kaga an ce tun daga mutuwar shi ma kawai ya lalace to yanzu ba ah, to so za ka gane yadda abubuwa suka koma ko a kai shi zane wanda aka abubuwa ne ga shirin shaitan ya riga yahudu sun riga sun zo sun sa mana abubuwa za su nan shi ne nan walakin والواصل ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه Shi shine wanda in an yanke zumunta shi sai sa da ita وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya kawo kuka wajen manzon Allah ya ce inna li qarabatan asiluhum wa ni. ina da yan uwa ina sadar masa da zumunci su ko yankewa suke ba sa sadar masa wa usinu ilaihim wa yusiyuna ilayya ina kyautata masu amma su suna munana mana wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya nikan yi masu kawaici in yi hakuri amma su kan kan jahilce ne su nuna min aikin jahilci su min abubuwa mara kyau ya kawo ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la in kunta kama kulta, in dai yadda ka faɗin nan haka kake da gaske baka ka annama tasifuhumul malla kai ka ce kana sanya masu ruwan kwababbar toka su ne aka ce ta sufo mallaka kama a ce kana sa masu tafasasshen ruwa amma asalin wannan malla aka ce kaman toka wanda aka kwaba ta tafasassa kaman kana sa su su suna kurba kana ba su wannan suna kurba kai kuma kana tsiriya kana abin nan ba sau da ka su da abin da kake masu su za su wahala wata rana kai kan ba za ka wahala ba za ka koma baya ba wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala zalika kuma ba za ka kasance ba kana da wani mai taimako da zai rika taimakonka daga Allah matuka kana haka wani wurin cewa aka in ka haka ne ba za su kure ka ba za ka zama kaman hayaki hayaki kai kokarin tare shi a daki ka gani ko komin ruwan mutum inda ya girki a daki zai hana hayaki fitowa wannan zai to shine aka ce to mutumin zai zama kamar hayaki yadda za a dadde shi ba zai taru ba yadda za a kare shi ba zai taru ba tun da dai wannan ka'ida shi ya kyale su kawai na ya yi laifi cewa ya yi mutum ne yana da ɗan uwa shi talaka ne amma yana zuwa wurin yan uwansa sai ga kamar suna canza fuska baya jin ba sa sakan mai fuska saboda haka sai ta dalilin wannan sai dai na zuwa wurin shi yanke zumunci ya yi laifi me yasa idan ya tashi zuwa wurin su ya ɗauki guzuri shi idan ya je da kudin motar shi da abin da zai dawo duk abin da suka ba shi ce da ba su hana in gaishe ku ni ba zo don wannan ba na zo don in sa da zumunci to ga kudin mota ce da kudin mota ta na zo ya yi sau uku ka gani ya ƙara zuwa za su fata rai gani suke yi zo ya iso ne a burinsu amma sai ya je da kudin mota shi aka tashi ba shi kudin mota ce da kudin mota ta na zo na amma zuwa ne in ga su ba wai gaishe su saboda ya sadar da zumunci saboda sadar da zumunci na ibada ce saboda haka ina da kudin mota ta a yi haƙuri radda na zo babu zan ma tambaya da kaina ya taho wa shi suka ɗauko wata riga ya ce a ba ya ba a ba a yi na a yi shi riguna a yana da riguna da yawa yana da su da yawa gida gaskiya ko sun bashi wannan shi ma kyautarwa zai idan an ce ka kai ta tara abu bayan kana da shi don haka ni ina ganin nan ma cikin danginmu akwai mabukaci a bashi suka yi suka yin duniyar nan yaki wata rana ma da ya tashi tafiya sai ya tafi da zakara mhm. yana zuwa kawai ya ce mu ya ce wa gidan wani zakara ne na gani ya bani sha'awa, sai na tuno da kai na ce na san zaka so zakaran nan shi yasa na tafi ma da shi to wannan yanzu da kai da kanka ce eh to ai so nake zumunci ya ci gaba da tafiya na sadu da zumunci har da ba mu nan fa in mu ci gaba da shi ba yanzu nan da ba mu na ƴaƴan mu sun ci gaba shi yasa nake zuwa ya tashi tafiya aka ce kaza kaza ya ce a gaskiya ya gode wallahi shi bai kawo wannan dan wani yake aka yin duniyar nan da ke so komi abincin gidansu ma da ka zo ka ce ka a koshe ka iso to kai haka ka gani ko za ka ƙara zuwa wurin su ce maka su suka su bata rai to abin da za su ke bata ran nan don suna da yanzu ka taso ka taho ka ɗauko ka ɗora masu wahala ka zo kai shuru baka ce masu komi ba ka tashi ka jiya ka ce abin nan aka yin duniyan nan ma da kai ka kwana ka ce ai da ba kai ka zo a gaisa ne kawai gaskiya ba sai ka kwana ba za ka juya to ai yanzu dare yayi ka ce ba komi, dama ka shirya kai ma daga nan ma fa kana jin anya za ka ma karasa gidan nan za ka dai duka ka gani in ta ba da ka karasa za ka karasa in ta ba da kuma kana so ka biya wani wuri ma kana tafiya ka kawai ka je ka nemi wani wuri kai kwance ka cikin nan ko masallaci ne kai kwance ka ka tashi ka sabu ka wuce kai gaba ka dawo gida lafiya lau ina ka je zumunci na je na dawo lafiya lau kuma kana ganin ka je wurin za su tunani wani abu to ai in dai aka ban maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka an shiga uku wani ya taso ya zo wurin sai ce ya rasulullah ga ya man abin da zan yi Allah ya so ni mutane su so ni yace ka bauta ma Allah kada ka hada shi da kowa su kuma mutane ka kiyaye abin hannunsu kamar musu kayan shi nan sai ka huta amma so san dama ka zo kawai ka taho abin nan ne ya zo kana jira ka ci fara abin nan ba ko kuma dama kana ta cewa zan zo zan zo zan zo matsaloli sun yi yawa zan da ya zo dan da ka zo a ah, wani iri ni karanta a ke na san su ga wuta wani tsari ga shi da ta karanta tare da kai ai inda kana so ka zauna da mutum lafiya to ya gane ba ka sa wa shi shi ne kawai za ka ji daɗin zama da shi kuma ya darajar ta kai girmama maka amma kullum kana nan kana tunanin kana zura mai ido in ka ga yayi wani abu ka sani in ka ga ya canza kaza ka sani in ka ga ya canza kaza shi ne kuɗi ko labarin kuɗin shi ya ji kana ta yi to abin da zai sa rai ba ka kusa tambaye shi kai banza da shi ko abin shi ka gani a gaban ka yana ta in ba shi ya zo ya ce ma na yi kaza ba kan ma ka ce ashe ka yi kaza wato kana mata mai ido kenan kai kaman baka san yayi ba in kaushi ya taso ce ma nayi kaza nayi kaza ka to Allah ya sa albarka barakallahu fi baraka amma in ba shi ga ba ko ka gani kai kaman baka gani ba ba ka wata zai kana sa mai kana ta sa ido kullum ko riga canza kana gane ya canza riga to na ruwanka da riga shi to to kake ba ka tauye shi to na kai kaman baka gani ba ko ka ji labari ka kace ai ka ji kaza kai banza da shi alishi iri rike abin shi sai ka zauna lafiya da shi amma ba ka nan ba yana ji kana yawan tambayan shi ai na ji an ce ran nan kai kaza sai ce kaga kawo mutumin nan ya sa man ido dan duk abin da nayi sai ya ji duk abin da nayi da ba can kura ido yake yana ganin canji na duk wani abin da nayi na nayi kasa abin nan ba yana sane za ka kaga kenan ka sa tambaye shi ko kuma ka ce a lalle kaga alama akwai aure akwai auren shi ko to yana so ka gane akwai irin kake ganin mutane duk su kokari su saje da mutane wai kana jin tawazu ne yasa ake haka nan ba tawazu bane mutum shiga yake yi daidai mutanen da zai je wurin su daidai shigar da yake in ma baka gane ba kuma a tsaya da na uku tarko ta'arrufi ala al-aqarib wal ittisal bihim walau hatifiyan idan lam yakun ziyara yumkin ziyaratuhum ya ce barin wato asta'abu bayanin sanin juna wato watsi da neman sanin juna na 'yan wantaka na cewa a gaisa da wannan a gaisa da wannan a san halin da wannan yake ciki akwai wani halin da wannan yake ciki wal ittisalu bihim da yin haduwa da su walau ha tafiyan ko da ta hanyar waya ne kai muna fa cikin laifin nan ba sai dai mu ta kokarin mu fita dan uwanka ko baka samu wurin shi ba zuwa wurin shi ba kar ku dade ko ta waya ne ku yi magana kawai ku gaisa bugu haka kawai ku gaisa wane mu gaisa ana lafiya kwana lafiya kwana lafiya shikenan kuma ta dalilin haka za ka rika jima in akwai wannan mara lafiya ka sani ka ce Allah so kake ba abin nan ba wani abu ake nema wurin ka ba kawai wannan yana da kyau wannan misali kuma ka gwada yanzu yanzu nan nan ka ɗauki waya ka buga ma ɗan uwanka ku gaisa da shi ka ce bugowa kai dama ku gaisa lafiya lau lafiya lau ya ce ma lafiya lau sai ka ce ina iyalin suna lafiya ka ce ce ga ta nan kusa ko ga sunan kusa ka ce duk ba su aka babba su ka ce lafiya ya yara ya kaza ya aka ce lafiya lafiya aka gama to na gaishe ku kana jin ba za su ji daɗi ba wannan zane amma ka ga ba muna sabawa har da mai magana ko gyara za mu to magana ce ta gaskiya ai ɗan uwanka ɗan uwanka ne ka gaggaisa da su ko da ta waya ne baka ma je ba a gaisa amma wata da watanni ba magana ba jin labarin kowa ba jin wani abu ba kuma mutum da yan uwansa wannan ma daidai bane kuskure ne amfanin karatun shine mu gyara na gaya ma fa in ana karatun nan shi ba ma karatun mai karatun ba ta yi shi ma ya fita ba amma dai muna ji sai mu rika gyara muna ji muna gyara dukan kowa ya kalli nashi shi ma ya gyara shi ne gaskiyar magana ni wai zuwa wata rana malam rani kaga wani abu idan na je na kwanta na gaji sosai na ji kaban zan kasa ba da nake ce maka wata rana za ka sa alam sai ya baka ur lokaci kaza sai ka kara dakule shi ka ce sai an jima ni ne hadda ni in ma akwai wani nima ni ne eh da lafuta shi kawai sai kur sai ce kai kara mun ji kaza mun nan kara sai ka ji kiwu to amma kaga in na tuno da karatu wata rana nan nan fa muka yi karatu muka faɗi magabata yadda suke cewa ga mutum zai zo ya sallah ya tashi da dare ya kaza ya ce kai to ai kuma fa ga ga ga wannan ga bancin kalmar masa faɗi ta ne cewa suke ga dare ga dare yayi ko to ba ta da daɗi wannan <laughs> to amma in ka tuno da wannan ka ce kai kada fa mutum ya zama lagwani yanzu fa watakila wani da ya ji karatun nan shi fa yanzu yana ta yana ta sallan nan kuma kai ka gaya mai kai kuma ka kara kwanciya sai ga mutum kawai ya zo ya yi tsalle ya fito so yana da ta ahmiya in wani abun ka tuna shi a karatu ba mun yi kaza a karatu mun yi kaza ta ga yanzu wannan wajibin din manzanci da nake ce maka yi to an ba wa iya ba to amma ni dabara ne ma da na ba da wajibul manzil din sai na ce kai ai bai kamata mutum kuma ya ba da doka shi kuma bai bai ya fasa karya ta ba na haka tunda na ba malam sani wajibul manzil din nan bari ni ma in je in bi abun nan in haddace ni ma ran nan na ga wannan magana a wannan littafin ai wancan da makaranta babu wannan hadisi cikin kuka tana na maganar mu'az bin jabal so da haka da na je na ce to ni ma na ba da wajibul manzil saboda haka ni ma bari na ƙara zuwa kuma na ƙara ba da wani da ce to ga hadda nan a yi hadda za ka zo ni ma in likitawa daga nan na yawan ce biya mutu ina hadda ina bulman zai ka ce to ga shi da kada ka sai a karanto in bi ce to shi ke nan ni ma na iya sai ne ma dabara ni sai na je na kusa sauri na kwabo na koyo to kuma ni yanzu kaga saboda ma matsalar yanzu wata rana sai yanzu wannan abin da na yama wani kawai ina cikin harka ta sai turo ji a dan girman Allah shi abin da yake so addu'an nan da na faɗi ta ya za a yi turo wani ma ran nan da takarda shi kawai ina zuwa sai zo kawai ce dan Allah da asuba fa sai kawai zo da takarda da biro dan Allah ba Allah so nake a rubuta kuma abin da ke ba haushi kenan ni na fito mutum ya ce man ya zo da takarda shi da biro sai ya ce man so yake yi in gaya mai ya rubuta amma ya ban takarda da biro gaba ɗaya ce rubuta min ba na jin daɗin abin abin ya yi yawa in ko sadda na faɗi ne shi kuma abin da nake so in sadda na faɗi ne in bayan an gama karatu sai ka zo da takardarka da biro ka ce da Allah abin da kake so nan ne baka ji sosai ba kaga ka rubuta wasu na rubuto biyu na rubuto nan sauran ne ba su nan sai in zauna kawai in ga amma mutum ya zo da biro da takarda ba an gama karatu ko ɗaya bai rubuta ba sai zo ya ce wai in zanna ni in rubuta mai duka ba na jin daɗin wannan abu to kuma duk da haka gara wanda zai ce a gaya bai rubuta da wanda zai miƙo ba takarda da biro ya sai rubuta ba su a ga aikin ai yawa wala tsari to in na ce zabu mutum goma ran na aikin da zan yi kenan kuma da kayi ma wani ya tashi zai nuna ta addan nan ce malam rubuta shi ma zai taho ce ni ma rubuta ma maimakon ya ce bari ya kwafi ta wancan ya zo wuri ya rubuta wa to yi hoko gina yanzu kai za ka ba su hukunci kai za ka ba su hukunci yanzu to to kuma daidai ne mutum bai iya ba nan nan nan na gaya mana na ce daga cikin abin da za ka sauke na wajibcin ɗanka ko ɗiyarka ka iya ƙoƙarinka ka iya ƙoƙarinka abin da kake so ya iya rubutu ya iya karantawa kai dage wannan iya wannan in kai mai wannan ka yi mai babban abu amma wanda ya ƙi da kai akai akai da shi ya ƙi kaga ko an je lahira ya kawo dalili Allah ya san ka ce saboda shi Allah ai ba abin da ke koyuwa wajensa, duk abin da kai ya sani wanda baka yi ba kuma ya sani to ka fita hakinsa amma mutum ya kyale yaro bai iya karatu bai iya rubutu ba akwai matsala da haka wannan shi ne wa muwasatihim bil mal wa husn al-muamala shi na hudu kenan قال ‘yan uwa wanda suke fakirai yau mutum mawadaci ne yana da kuɗi sosai sai ƙyale ‘yan uwansa wato fakirai sannan kuma da rashin taimakon su da wannan dukiyar ya yalwata masa wajen dukiyar nan wasu mu'amala, ko kyakkyawan mu'amala da su kawai da ya ce masu faɗa za ka ga mutum yanzu yana da kuɗi sosai ko wanda ya zama kaka a wurin shi cikin dangin sai ya rufe shi ya ce masa faɗa na taɓa gaya muku wata rana an wani ɗaurin aure kawai aka zo ga babban wa ga manyan iyaye ga suwa ne amma wanda ke da kuɗi a ciki ɗan yaro ne da aka zo da yake sun san halin shi ana iya yin an zuwa ba a gabatar da shi ba ma ya tashi ke tafiya shi ke da daura aure. ko ya tafiya shi kasa daura aure ya ce a mulakanta shi a matsayinsa sau da aka da aka zo aka ce to wane ne babba wanda za a yi magana da shi sai suka ce ga shi shi wancan babban abu ne ya ce to a shekaru dai mu ne manya mu ne iyaye mu ne iyaye amma yanzu ba mu ne manya ba ga babba nan inda shi ke da kuɗi idan ba a gabatar da shi ba zai tashi tafiyarsa dole aka shi shi zai magana shi ne ke da magana kuma in ka kalli haka din ba wurare da yawa za ka ga duk wata matsala da ta zaso cikin abin nan ba idan mutum akwai mai sai a ce a bari ta yazo ko kuma kawai shi an mai magana kawai sai ya ce wannan ne ya ce bai a bari zai je ya samai ko abin da ba zai yiwu bane shi duk sai ya ce zai yiwu duk wanda aka ce ya ce a'a sai ce zai je ya samai me yasa zai ce a'a dole sai ya yi ko ya so ko ya ki ya so sai an yi saboda me saboda yana da cike da kuɗi قال تعالى ولا يعتل أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم من karanta wannan aya a can cikin suratul nur aka ce asali wannan aya sababinta ko ɗaya daga cikin asbabinta lokacin da aka yi ma ummul mumini na wannan kaje na ƙarya to akwai wani da ake cin misbah shi misbah din nan yana da alaka da da sayyidina abubakar dan uwan shi ne a gidan shi ma suke hadda maman shi ma duka a karkashin sayyidina abubakar suke sai kuma ga shi yayi zamiya aka zo cikin wannan kasan dai matsala in ta taso cikin al'umma musamman ta munafukai ba san iya da za ta tsaya ba shi ma sai ya shiga cikin masu yada labari kan cewa ummul mu'minin ga abin da ya faru da ita da wannan Safwan bin Mu'affal as-Sulami radiyallahu anhu yace ga abin da ya faru shi ma ya da labari mamansa kuma ba ta tare da shi domin mamansa ita ce ta raka ummul na wajen san wata za su biya wata bukatar suka dawo sai ta tuntube ta ce kai Allah ya tsine ma misra ita kuma ta ce ummul ya zaki tsine ma danki ta ce kai kyale shi ko ɗana ne abin da ya tantance tsine masa me yayi maki ta yi shiru me yayi maki ta ce ke baki ji labarin da ya faɗi wani a madina ta ce wani labari kuma sai san tun da aka yi tafiyar nan aka dawo ba ni da lafiya ina kwance wani na da ba ni ina jiya ta ce yanzu duk surutun da ake a madina baki ji ba ta ce baki ji ba ta ce kuma baki ga wani canji ba wajen manzon Allah ta ce na gani amma ban san ba ni ya tambaye shi in ce masa me yasa manzon Allah ne shi in fusata shi ko in mai wani abu ya ce na ka ce na lura da in ya zo in ne mai sallama sai ya kau da kai ba na ma ko ya amsa ko ba amsa ba kuma da ba haka yake yi ba ta ce a yi labari a yi an gama ya madini da ke ne a madina ta ce na ne ta ce aikin ji labarin abin da aka ce wannan tafiya da kuka yi da aka zo aka baki wajen neman sarkar nan taki to wannan shugaban munafukai Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da wasu sun zo sun yada labari cewa an yi kun yi albasha ke da wannan bawa Allah shi yasa kika ga annabi na canza miki fuskar nan annabi yana jin haushi ne amma bai da hujjar da zai kama shi domin bai masa wa'azi ba har yanzu kan wannan magana amma fa annabi yana tuhuma ai zai ta fadi kawai shi to shi yasa nake zagin mista ɗana ne amma maganan nan ni na san ƙarya yi maki an sai mun ne ta koma gida kawai ta zube gaba da ba cin abinci ba sha ba komi kai kance dai ta ce kai mai izinin koma wurin iyaye na hada izinin ta koma gida saboda wannan magana to shi ne sai sai na abubakar shi kuma a sadda manzon Allah ya bi ta gida bayan da ta koma gida na ya ce ya ba ta izini ta koma gida ya zo ya same ta a gida ba a saukar da wahayi ba bayan ya yi magana a masallaci ya ce an cutar da ni cutar wannan ba ta tsaya kaina ba har ta kawo kan iyalina kuma ni iya sani na iyalina mutum ne kirkice amma an cutar da ni aka kai tashi nan ma masallaci za a yi fada to za ka sai dawo ya ce matsalar nan ya same ta ya ce ya aisha wannan abu da ake tuhuma in kin san kin yi ki fito fili ki gaya man gaskiya roki Allah ya gafarta ba domin rikici ya kai rikici sai ta ce maman ta ba shi amsa maman shi ta ce ba zan maman ta ce ba zan iya kallon idan manzo Allah ya gaya mai magana ba ba zai yi ba ta ce baban ta to kai baban ka ba shi amsa ta ce ba za mu iya ba to da aka sai ta ce to kenan, ni zan yi abin da yan uwan Yusuf annabi Yusuf yayi lokacin da shi da yan uwan shi ya ce fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ta juya baya kawai ta yale shi ta ce shi ne sai da abubakar ya ce wannan alfasha da ake tuhumar mu da a jahiliya ma gidana ba taba cewa an yi wani abu da ya kama da wannan ba tun muna cikin jahiliya mu musulunci ba ba taba tuhumar gidanmu da cewa wani ya yi zina ba amma sun yanzu cikin musulunci bayan mun musulunta muna musulunci muna bin manzon Allah a ce kuma yau ya hata subhanallah diyata kuma tana karkashin manzon Allah a ce ta yi wannan alfasha sai ce to duk wanda ya shiga cikin wannan matsala ba wa na yau ba zan kare ma kowa wani abu ba cikin waɗannan to sai ya kira wannan mista to mista yana gidan shi ce daga yau ya yanke duk wata alaƙa shi da mista babu maganan gidan shi da komi ya ba shi ba shi sai Allah ya jawo hankali a bakar ce wala ya atali ulil fadli minkum Wadanda Allah ya ba su wadata daga cikin ku kada su yi rantsuwa su ce an yi wutu wulil kurba su ce ba za su ƙara ba ƴan uwansu na kusa taimako ba wal masaki da miskinai da shi da maman shi min sadin nan daga ƴan uwan ga su miskinai wal muhajiri da waɗanda suka yi hijira su suna ciki fi sabilillah wal ya'fu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su yi afuwa wal yasfahu su kauda kai akan wannan abu da aka yi masu ana tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku so ku Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim sai sai na Abubakar ya ce muna so ya Allah muna so kai mana afuwa ka yafe mana duk abin da nake masa na dawo da shi har zan ƙara sama har sai na mutu kaji yadda suke malam sani to to kaga wannan shine abin da haka mutum kada ya rika kallon ci a yan uwarsa sun masa ba daidai ba ko da ka tuno ma ka ɗaushe ɗan masifar shi babba ce yana iya tuno ma wani abu yanzu misalin yan uwa wa da kane fa yawanci in aka ce maka wa da kane sako da sako dan da sun yi ko ko ba ka bane ba sa girma juna dan da suke yi zo zai ta faɗa to shi ke nan da ka samu kuɗi karka tunawa da ran da yayin kai buje ka ko nan da ka nemi wani abu ya hana ka ko ran da ka nemi wani abu wannan ɗabi'a ce ana yi sosai amma ka daina tuno da wannan kuma wasiyar da muka rike ran nan ta lukman da ya maɗansa ai da ya ce abu takwas zai mai wasiya biyun na ƙarshe ko hudu na da ya ce ya ce ka rika tuna abu biyu ka manta da abu biyu ko ba su ne hudu na ƙarshe ba ya ce ka rika tunawa da ambaton Allah ko da yaushe sannan kuma ka rika tunawa da mutuwa su waɗannan kai ta tuna su ya ce biyu kuma ka manta da su ka manta da kyautatawa da kake da kai ma wasu kuma ka manta da munanawa da wasu suka yi ma kai ka manta da ka kyautata ma wasu kuma ka manta da wasu kuma sun muna nama ya fito in kana mantawa da kyautatawa kana kuma manta da muna nama za a ganka mutum ne mai alkhairi amma muddin kana tuna kyautatawa kana tuna nama to ba za ka yi ba domin za ka tuno cewa in dai wanda ka kyautata mawa ne sai ka ce ka kyautata mai a hamma is yi over shi kuma wanda ya muna nama in ka tuno muna na ka ce wani ni da shi har abada in ba ya sa ba har sai kai ma ka wasiya ka ce wani wani ni da shi har abada ko kuma baya na ban yabe muku kuka ci gaba da hulɗa da su ka ga ba daidai bane haka to ba haka ba tuna da muna na kai ba to ka manta da wannan ka manta da wannan abubuwan ka tuna wancan ka tuna da Allah ko da yaushe ka tuna da mutuwa ko da yaushe sannan ka manta da kyautatawa ko da yaushe ka manta da munanawa ko da yaushe ya fito wasiya ce babba kuma tana da gajiyar hannunya ya fito ko wan salman bin amir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala as-sadaqatu ala al-miskin sadaqatun wa ala dhir rahimi ithnatani sadaqatun wasilatun ya ce sadaka in ka ɗauka ka ba ne, to sadaka ce guda ɗaya in ka ɗauki wani abu ka ba ne ko mai ka gani to kuma wannan ka yi sadaka guda ɗaya amma idan ka ɗauki sadaka ka ba ɗan uwanka na kusa shi kuma sadaka biyu kai abu biyu kai aka ce ka yi sadaka sannan kuma ka da zumunci wannan shi yasa kuke ganin malamai suke cewa kuma ma wannan fatawar ta fi ma mutane daɗi sosai tana da daɗi mutum ya bugo ma ya ce maka malam zakka ce zan cire wai ina iya ba ƴan uwana sai ka ce su ya kamata ba ka ba ce alhamdulillah kaga baka sa kaska ciki ba a'a su ma ya kamata ka ba ƴan uwan ka ba su saboda in ka ɗauka ka kai wani wuri za a baka lada ɗaya in ka ba ɗan uwanka za a baka lada biyu ga kayi sadaka ga kasar da ciki, alhamdulillah malam irin ku muke so masu waɗi mana gaskiya ji malam sani eh to aka muke gaya ba. yau na bugu zakka na maka ce zarka dai ma Allah ya riga ya raba wa mutane ya ce shi nan inna sadaka tulil fuqara wal masaki والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله تقوى su takwas sai ka ce to cikin miskinan nan in akwai miskinan nan cikin yan uwanka na san ko ba a cewa babu ka ce gaskiya ne gaskiya ne to a basu wannan in ka ba su lada biyu ma za ka samu ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci shikenan an huta sai ka ji ya ce Allah saka da alheri na in dai mutum zai ma fatawar zakka to ka ce wani wuri da ita ka ce kai ta can wani wuri aha to zakka ma in ba ta ɓaci ba me zai kai kace me kai kace zakka wata rana da malam kada ranka wala har da da malam ya kwatanta zakka abin nan ba da wani ya zo aka yi magana zaka ce in ba dan larura ba me kai ka ce ma zaka zakar abin nan in wani ya ce kamar yanzu mutum ne fa a ce maka ya yi wanka ya wanke ya ne ya wanke ina na shi, ya wawwanke ya tara ruwa sannan kuma ya baka kashanye kana shan wannan ruwa wannan ruwa ya sani da mutum da ya wanka ya wanke duwayya mutum ne zai wanka ya wanke ko ina nashi ya wanke hamata ta ya wanke ya ne duk ya hada yawan koso ta zai tattara a ruwa ya baka yace kai sa a shi ka rika sha ka sha to ka baka ne ba ka magana da yadda za ka yi kai ka ci zaka ya kai ta tawaruri ka ba za abin da ya yi ya zaba kudin to amma in ka ci aka nan kawai kana da bukata ko kana da wani abin da za a yi kawai ka ce a za ta zama wani da zama dama amma ba ka ba mutum ya ci zaka shi ba wada ya rike abin shi ka huta to wannan ita ce ake jin daɗi ai inda a ce ma mutum yana da karamci ba a ce yau mutum ya tambaye ka ya ce zakka zai cire kacci zai cire zakka ta kuma ya cire ta bai kawo koko da wani inda ya tambaye ku ba to amma so yake yi ka gaya mai kawai inda zai kai ya kai ta can din to ya kai ta can din kuma ya ce da daɗi kuma ya dinga tambaye ka kenan daga yau kullum zai ya ce ma lokaci zai cire ne yanzu zai yana so ya cire to da ka ce ka kai ma yan uwanku wani baka katifi da ya tashi cire zakka shi da ya cire kuma ni ya zo ya tambaya da ya tashi sadda zai zakka bai tambayan ba bai nemi hasken menene fatawa ba sai da ya gama ya ɗauki kuɗin tashin farko da ya cire zakkai kashin da ya fi tsoka sai je sai ma eh, eh, eh, mahaifiyarsa katon janareto irin wannan da aka kawo mana muna ta gani muna ta jin daɗi muna fata Allah ya ƙara kawo da mu ƙara da Allah ka da alkhairi sai je ɗau wannan katon generator ya je so ba shi katon generator nan mai mai kada kuke ce bai kowa ya je kai mata da kuɗin zakai ya siya sannan ya zo yana tambaya malam shi ba ni ma na yi wani abu zakka na cire amma na ga cewa ana yawan ɗauke wuta ana yawan ɗauke su shine na cire cikin kuɗin na je na sai ma mama na katon generator to zakka ta yi na ce a ba ta yi ba zakka kai to da me yasa tuntuni in haka ne to kai mamanka za ta ci ma zakarka ne kai kana da kuɗi har sai kai kasan tana da bukatar generator to inda kafin ka cire zakar ta mutu ba amma ba haka ya tambaya wai ya cire kuɗin zakkan ya ɗebe maƙudan rabin ya fi rabi a wannan lokacin ya je so mata wannan generator ya kama. ta ita kuma tana ta adda ta ji daɗi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka a ina zakka wannan zakka ce mahaifiyarsa sannan sai sannan sai kuma in haka ne ba ta kudin mana ma abin da take so ita ta shi ke da kudi koko yanzu ka kudi sai ya juya ta yadda ya ga dama kudin kenan ya juya kudin yadda yake so shi ya je ga to tun da ya ci da zakai to kuma sannan abin da ya kamata a yi da kudin zakai kada dai zakai ta je ko ina bari a sawo janareto a sawo maman shi katon janareto a ji mata da kudin zakai haka zai zaka wata je ko ina ba tana nan cikin gidansu to nan muka karanta a cewa wani shi idan ya tashi ba wajen zakai in ya tashi ya ga zakar ta kusa sai ya ɗebi makudan kuɗi ya rarraba ma yaran shi ya zuzzuba musu account ya zuzzuba musu account ya ce nasa akwai hidimomi kaza kaza ya zuba mai kaza ya zuba mai kaza sai lokacin zakai ta wuce kuma sai ce a dawo mai da kuɗi shi wai duk Allah zai ba wannan wayan ai san da zakkar ta shi bai da nisabi bai da kuɗi da yawa ko ya cire na yadda ya ga dama ya riga ya rage kuɗin san da zakkar za ta zo saboda haka ya rage kuɗin ya tura sai sai bayan abin nan kuma sai ya rika neman su damai da kuɗi bayan lokacin zakkar ya wuce to mai bambanci shi da wanda suka haɗa awaki sai da zaga zakkai ta zo kawai sai ware haffa haka ana yi da wannan yana da awakai guda kaza wannan yana da awakai guda kaza an haɗa su suna cin abinci wuri ɗaya suna kiyo wuri da in zakka sai kowa sai kwashe shi saboda mai asar zakka in ya zo sai dai ya bi kawai can kaɗan kaɗan wani ma nashi ba su kai ba wani kuma dole sai dai a shi ɗaya maimakon da in suna haɗu za a shi goma to in za a koma an anshi ɗaya ɗaya su biyar sai an anshi biyar shi kenan kaga an rage biyar to sai kuma bayan an gama su wuce su haɗa su gaba da yi wannan waya ɗan adam ma ba a mai wayo sai Allah <laughs> kai to shi yasa kake ganin ana cewa alama ce ta imani mutumin da yau yana da kuɗinsa ba a sani ba lokacin zakka yayi ya lissafa shi da kai kanshi kuma ya cire haƙƙin nan na Allah kuma yanda ya kamata a cire wannan sai mai imani kuma yanzu in ma baka gani baka ma ji ba a nasi yanzu masu kuɗin ƙasar nan nawa ka sani mutum nawa ne ka je na zakka kuɗin shi kuma fa zai iya kyauta kuma da ya zama na dole idan aka zo VAT aka zo aka biyo shi har da ya biya bai biya bai biya ba ta jin shi bai biya yana biyan waɗannan amma zakka ya cire ce shi wallahi ba zai iya cire waɗannan kuɗin ba na taɓa jin wani malami ya ce wani da aka je aka yi lissafin kuɗin shi aka ga zakka zai cire ko miliyan nawa ne ya ce yanzu duk wannan ya ce ya ce wallahi ba zai iya ba sai ya ɗauko miliyan ɗai ɗai ya ba masu lissafin su hudu ya ba su miliyan ɗaya ɗaya ce malam ga dai miliyan ɗaya ɗaya na san na sa ku aiki da yawa ga miliyan ɗaya ɗaya ku je ku raba su kuma da Allah ya taimake su malam waɗannan mazaje ne rijal ne sosai da suka ga haka suka ce ba za ka iya ba Allah ya ce shi wallahi zai ce cire waɗannan makudan kuɗin ya ba wa su wai zakka sai suka ce ce amma dai ga miliyan hudu nan kowa ɗaya ɗaya ku raba saboda kun sha wahala sai suka ce a a alhaji gaskiyar magana mu ma mun ban ma wannan miliyan hudun ka ƙara jajjari ya ce ka amma da ana samun irin ku kun ban ma suka ce mun ban ma ka ƙara mai da cikin kuwa kuɗin nan ka jajari ya ce amma irin ku yanzu ba su da yawa shi gaskiya ne mun ban ma ka ja ka ƙara jan jari tun da dai har yanzu kana da buƙatar jari ya ƙara ƙarfi to mun ban ma miliyan kudin nan da ka ba mu ka mai da cikin dukiyan ka ƙara jan jari tun da baka yace da zakka ya ce ka Allah ya saka da alheri dan Allah ya raya mana baɗi ma Allah ya kai mu irin ku za a nemo a irin wannan lissafi to kaji shi bai ma gane ba idan zunubi ya yi mutum yawa kwakwalwar shi sai ta dole gaba ɗaya bai gane wani abu za ya samu kawai zuciyar shi ta juya kwakwalwar shi ta birkice don haka bai gane abu duk abin da ake gani fari shi baki ne wurinsa ma'anawi to kaji وعن بحث بن حكيم an أبيه عن جده قال قلت rasu رسول man a أبر wane ne zan yi ma ko man abin ruwa ne zan yi mai da'a fiye da kowa in kyautata masa fiye da kowa in masa kyauta in masa kaza kala ummaka yace mahaifiyarka Sun ummaka ya ƙara cewa mahaifiyarka sun ummaka yace mahaifiyarka summa abaka sannan babanka saboda mahaifiya akwai wanda wahala akwai rauni wannan baba ne yana da abubuwan shi wannan mahaifiya ce ba ta da garauni rauni ga zaman ta mace ga tana da bukatar mai tsaya mata tana da bukatar mai bindina mata shi yasa ɗa yana da karfi wajen mahaifiyarsa sosai wannan yasa za ku ga malaman fiqh suke cewa idan ya kasance mahaifi ya rasu ko ko baya ko ba sa tare da mahaifiyar mutum to ɗanta yanzu shi ya fi kowa ƙarfin haƙƙi a kanta har babanta ko da babanta na raye to ɗanta ya fi ƙarfin haƙƙi a kanta da za a zo ta ce za ta yi aure ko za ta yi wani abu babba muhimmi in ɗan nan ya ce bai yarda ba dole a shari'a a kalli tunaninsa saboda me aka ce saboda shi babanta yanzu ya bambanta kan ɗanta saboda ɗanta shi yanzu ita kaɗai ce uwarsa ai bai da wata shi ko baba ko yana nan ba mamaki ba ita kaɗai ba ce diyarsa yana da wasu 'ya'yan sau kaɗanta ɗanta shi ya fi ƙarfin hakki a kai da za a zo a ce za ta auri wani ɗan ya ce shi bai yarda ba baban ba zai zo ya ce to ai dukan ku ni uban ku ni na aiki to ɗan nan ya fi ƙarfin hakki a kan baban sai dai a yi sulhu yanzu a yi masamaha tsakanin ɗan da babanta yanzu saboda ɗan nan yana da hakki mai ƙarfi a kan mamarsa to shi yasa kuma aka ce shi kuma zai kyautata ma maman nan fiye da kowa ba zai bari matar shi ta janye shi ba har ya koma ya fifita maman ai matan nan akan maman su in yi haka to gidan wuta ne kawai wanda biyu fifita matar shi akan mamansa ai har ma cewa aka alamar shi alkiyawa ne wa mutum ya koma yana yana shawara da matar shi maman shi bata san komai ba ai magana ɗauka maman shi bata da wayo bata da wayo ta haifo ka ai da rashin wayon ta ya kai rashin wayo sai ta farar da kai kawai ta bari ta haifo ka wani irin magana rashin wayo ne ko wani abu ne a gaya mata da ladabi a nuna mata in ma ta haifi ta fahimta da ba daidai ba a ce mama mu ko daga abin da muka gani amma ke ya kika gani in ta matsa kan wancan abu in dai ba zunubi ba ne za a yi ko kuma zai sa a rasa rayuka a inda ta zaba a kyale ta kawai kuma an yi kuskure a tafi a haka a matsayin an mata da'a kawai wataƙila ita da kanta ta gano ta ce kaga abin nan ko sai da aka ce da haka aka yi na ce amma to daga yanzu gaskiya a yi kaza kaga an gyara amma ce komi za a yi ba a ana ganin ita ba ta da wayo kuskure ne haka ba daidai bane mahaifiyar mutum mahaifiyarsa ce ko kai ne ma ba da kai din da abin nan kakka bari ɗaya su ɗauki maman su ba bakin komai ba in wani abu ne aka zo suka kawo kuka suka zo ka ce ku yi hakuri maman ku ce ba da za a yi kawai ku yi hakuri ko da ca suka an masu ba daidai ba kada ka ce su ma su je su rama su yi mata ba daidai ba ka ce a ku bar ta kawai tunaninta kuma ita ta gani take daidai take abin nan da take gani tana ganin shine daidai dan haka ku maman ku ce kar ku muna kar ku saba ku yi hakuri ku bata aka a tafi kuma mahaifin ku ce kada ku je kada a zuga su je su ci abin da ba daidai ba gaskiya ba daidai bane nan kuskure ne sosai kuma muna yin shafa da tarbiyya in dai mutum da mahaifiyarsa ce ya zo kawo wani abu kakka zuga shi yadda zai koma ya je mata ya mata abin da ba daidai ba ko menene yi kokari ka danne shi in ma an abin nan ka ce to ai su iyaye ba su fa laifi ko cewa ya eh, na yi mata na yi mata na yi mata na yi mata ba ta godiya ka ce dama godiya ta kake nema kai dai ka sauke nauyin umarnin da aka baka Na haka eh, kuma in duniyar nan ta haka ka ɗauka ka ba ta wata biya ta ba abin da ta yi ma so da aka gashi nan saboda aka ka yi haƙuri ka yi haƙuri ma ita ce ma za a ba haƙuri yanzu ba kai ba malamai suna magana wannan cewa duk wanda aka riga aka haihu shi ba gama da shi saboda ba ka iya canza su ba ka iya koma ba ka iya koma a maida ka to wani abubuwan gaskiyar magana mu yi kokari mu rika nusar da su a tarbiyya ana nuna ma abin nan ba mutum da mahaifiyarsa yayi kokari ko an mai ba daidai ba ko an mata fita shi kai an ma ba daidai ba ka zo ka faɗi to a dai nuna ma mahaifiyar ka ce dai kada ka ɗauki wani mataki da zai sa a saba ba shari'a ya fito ko ya dan fito mahaifiyar nan ita za ka ga wasu abubuwa da yawa ta kan yi su in dai game da ɗani fiye da yadda ma ba zai na taɓa gaya maku nan mun karanta littafi aka ce wani an fa ba shi kuɗi ne aka ce yanko hantan maman ko ko da ko dai nan na ana ta saɓani nan ko na namanta abin da aka ce zuciya ko to yanko zuciya ko abin da zai yanko ya fi damun ku ni kuma karatun da ake yake cikin mai ya yanko ko cewa muka aka ce yanko wani bangare na mahaifiyarsa a bashi kuɗi ba duk ya fito ba ya ko yanko aka bashi kuɗi yana sauri ya kai inda zai kai sai ya tuntube ya faɗi da wannan hantan tun da hantan kuka fi so a ce hantan nan sai ta fara birginawa cikin jini tana ya faɗi abin da yake rike da shi tana ciki ya faɗi ƙasa yana mirginawa yana mirginawa sai ya ji sautin maman kuma a wurin yana tana cewa ya ɗana ya waladi ya habibi ya masoyina ya ɗana ina fata da ka faɗi baka ji ciwo ba duka faɗin nan baka ji rauni ba sai ya rikice ya ce yanzu abin da ya maman nan nashi sannan kuma ita duk da haka har yanzu tana abin nan sai ya ɗauko kuma shi abin da ya taka mata ya ce shi ma bari ma ya kashe ta ce ɗan Allah ya ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ai tun da dai ka kashe ni kai ka rayu ni ba komai dan na mutu saboda kai ka bar ni kawai ni in ci gaba ni kakka kashe kanka in ka kashe kanka ka yi mutu ka kashe ni so biyu kenan gara ka bari in ji da guda ɗayan da aka yi man na farko amma yanzu in ka kashe kanka ka kashe ni so biyu ai ni ina so ka rayu har ka kashe kanka ka kunji to sannan kuma ai ran nan na gaya muku wani sabon abin nan ba shi bidiyo ne ba. wani ya zo baban shi ya mutu sai ya ɗauki maman shi ya kai gidan reno ya aje a gidan reno tana gidan reno rannan ita ma sai ta zo mutuwa sai aka aika da daddare aka ce a kira shi ya zo wani emergency call ya zo da sauri mama na kira ya zo da ya zo ya tada ita cikin wani hali ya kalle ta ya kalle ta ya fashe da kuka saboda tana gidan wannan da ake kai tsofaffin nan da sai dai duk wata ko abin nan suke kai wata fulawa shi da yaran shi iyalin kai fulawa ta kalla dariya kawai ta girgiza kai rannan shine ta aika aka kira shi ta ce mashi abu biyu yasa ta kira shi ta ce tana so wannan gidan tunda yana da wadata ya taimaka ya sa masa kwankoki su rika jin iska dan zafi yana hana ta bacci da da daddare. ta ce saboda kasan inda na baro da can ni na saba da jin daɗi yanzu kuma da kawo ni nan ɗakin da nake ba fanka ba komi zafi sai ya hana ku bacci ni da yan uwana da muke nan wani sannan kuma mafi yawancin lokaci muna kwana da yunwa saboda ana ba mu abinci sau ɗaya inda muna da firij, muna da abin da za mu sa abincin a cikin an jima mu dumama sai mu ƙara ci amma su dumama mu sau ɗaya ba ruwan su gashi mun mun tsufa ba mu iya ci abinci da yawa in ba mu ɗan kaɗan muke ci sai mu aje yanzu kai baka kai da dan yaro ke ci abinci dan kadan ma maman ta lakuta mai ta lakuta mai ta lakuta mai in wani ma ta shi wallahi ni na sha ganin iyaye wani lokaci wani dan da gudu suke min shi na sa mai abinci a baki saboda yana da wasa da yawa ana ba shi abinci ne ya tashi ta gudu ita kuma ta rike kwanan tana bin shi da gudu tana tsaya tsaye da shi tana lakuta mai ta tsaye da ya ruga da gudu ta bi shi da lakuta mai in an gama ta halal lakuta mai da yawa ta dauko ruwa kuma ta bi shi da gudu yana ta gudu tana lakuta tana bi tana lakuta mai haba ya jama'a wannan da aka yi haka kawai sai ta ce mashi sai kuma ya ce ya ce haba mama cikin sa kina da bukatar wannan shine baki gaya min ba sai yanzu a die minit da kika kusa mutuwa ta ce a'a ni ba na ce kai man bane dan ni in ji daɗi ni har yanzu ina tausan ka ka da tausai na ni ina jin tausan ka tsoron da nake ji kada gidan nan yana nan a haka ba fankoki ba da refrigerator kai ma har lokacin da zaka tufa na kai su kawo kai ka sha wahala Wana suka ka sha wahala kai so da kada na ka ƴaƴan su kawo ka kai ma wayan ka tsufa domin kai ma za ka za su kawo ka yana nuna mai aljaza'u min jinsil amal yadda kai man din nan za a yi ma to ni ina tsoron kada radda na ka ƴaƴan za su kawo ka kai su kawo ka nan kai kuma ka sha zafi ko kuma ka sha yunwa ba ka da refrigerator kaga in kai yanzu ka yi ma kanka tanadin nan gaba ni kan ba dan ni ba za ka ni kan da aini na wata ka ci na ka riga ka kawo nan ta ce kawai ta ja ta mutu ya ta kuka shi kuma kuka ba ihu bayan hari to kaji to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan babin ya gaya mana tun lokacin da matan abin nan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu yanzu nabi ya bayyana mana wannan kada mutum ya yi sakaki game da abin da ya shafi mahaifansa har sai lokacin da dama ta sulle sannan kuma ya koma yana da dama lokacin da ba wayan da za ka yi ka dawo da su ko akwai kuma duk abin da za ka yi mahaifinka bayan rai bayan ba su da rai bai kai wanda kai masu lokacin da suke da rai ba suka ansa suka ji daɗi suka nuna ma ka kyauta suka yi ma addaci Allah ya ma albarka Allah ya kama da alkhairi ko ka yi wani a baya akwai lada akwai amma bai kai wanda ka a lokacin da suke da rai ba ku duba malamai hatta suke akwai wasu abubuwa wanda kallon su kawai yana sa ka samu lada kaga idan kana kallon ka'aba idan ka je kai zaune kai tsawafi kai tsawafi ka gaji ka koma kawai kai zaune ka dinga kallon ka'aba to kana samun lada haka mahaifanka lokacin da za ka je gaban su ka zauna su su kalle ka su ji daɗi kai ka kalle su kallon da kai masu ka faranta masu rai ta dalilin wannan kana samun lada ta dalilin wannan to da ba su nan ba da ka togo na التساهل بالنفقة على الأقارب الذين تلزم النفقة عليه na ƙarshe nan ba ta biyar shine yin sako-sako rashin nuna ko halin ko in kula game da ciyar da waɗanda suke ‘yan uwa ne na kusa ya lazimci a ciyar da su a ba su abin da ya kamata cancanta su abin nan ba to yanzu wannan fa ana maganar da iyaye da wannan yanzu maganar kyautatawa ba ce ake maganar ma a kyautatawa ma ana yin kaɗan to sannan kuma wai har a ce yanzu a wannan zamanin an samu mahaifan da wata dole sai ta koma wani gida saboda ɗanta ya hana ta zama gidan saboda duka da ramadan na gaya muku na je na yi karatu a wani wuri aka ce wata ta rubuto takarda ta ce ita ɗanta a wani goma nan da aka zo goma na ƙarshe to shi ibadar shi shi a wurin shi kullum shi ne mata duka duk kullum sai ya buge ta uwa sai ya buge ta aka turo wata ta ce ɗanta ya zo ya kama ta ya tura ta cikin ɗaki da ƙarfin tsiya ya kulle ta a cikin ɗaki kwanan ta uku ba ci ba sha duk abin da take a cikin ɗaki take yi menene dalili ya ce sun rabu da mahaifinsa ne shi ne daga baya ce sai ta koma gidan mahaifin ta ce ba zai yiwu mahaifin nan naka yana zalunta ta tun kafin haife ka duka ba abin na gaji na ce a rabu sau da aka yanzu sai ya ɗauko ta ce ta zauna tana zauna gidan shi ta ce ɗan nan ɗana ne amma abin da zan ci ma baya bani wata yarinya ce kusa da mu take ba ta kusa da gidan da take ba ta abinci amma sai ya sa a dafa masa abinci ya ci ya koshi in ya gama sai ya ba karnuka sauran a gaban da tana yi na haka ta ce ita yanzu ta za ta fara sana'a tana so ta rika yin fanke da so abin da ta rika so ya fanke ya ce shi ba gidan shi za a yi karuwanci ba an dai ba da kin ya ce gidan shi za ta yi karuwanci ta ce ni ni ce zan yi ta ce a gidan shi za ta yi karuwanci ta ce to ni kuma sai na yi tun da ba kai ka haifan ba ni na haife ka ya ce to za mu gani kau shi ne da ta so kayan ta za ta yi fanke ya ce ba ya ce ba za ta yi fanken nan ba bari ta gani ya kama ta da siya ya ja ta cikin ɗaki ya ce sai ya kulle ta ta ce tana dagewa don ta san iya kai ta cikin ɗakin nan zai mata duka sannan kuma zai kulle ta haka kawai kama ta ya ja cikin ɗaki ya goggoje mata jiki da bango kuna kafin ta shiga ɗaki sannan ya kai ta cikin ɗakin nan ta ɗanɗana kuɗa ta sannan ya kulle ta kwana uku nan take komi wancan makwabciyar da ta ji abin nan kwana uku ta yi ta ihu shi ne aka zo aka zo aka fito da ita ɗan da ta haifa ba kama ta yi ta cikin ɗaki ya kulle ta cikin ɗaki kwana uku ban da duka da goge mata ciki a bango to ga wannan shi kuma wacce ce shi ya ce taliya za a ci ita kuma ta ce ita sakwara take so ta da in jin daɗi ne ma ai sau taliya da ta fi sauki a dafa ta ci amma ita ta ce sakwara take so ta ci shi kuma ya ce ba za a ci sakwara gidan nan ba sai dai a ci taliya ya ce shi ta ce ita ba ta cin taliya kowa to ya ci nashi wani in haka ne ma ya ce wallahi sai an ci sakwara a gidan nan yau gidan nan sai an ci taliya ba za a ci sakwara ba malam da ta ce ita ko sai ta ci sakwara ya ce to za mu ga yadda za a yi a da ya ci sakwara ba kina da ya rufe ta da duka sai da ta mutu saboda ta ce ba za ta ci sakwara ita ba za ci taliya ba sai ga wani shi kuma shi kuma sai tafi filin kwallo ya dawo ya zo ya ce shi fa ya kafa ma maman nan doka in ya ƙara zuwa filin kwallo ya dawo ya tarar ta gama cin abu ta gama abinci ba to jikinta zai gaya mata tana ganin kaman wasa ne ya ko dawo daga filin kwallo ta gama abinci bai ce ba na gaya ba in na dawo filin kwallo ki gama abinci ba jikin shi ma da ya riji iccen girki haba mala shi kuma wancan filin kwallo yake zuwa ba ruwa a gidan shi bai ɗebowa ita ke ɗebo ruwa da kanta ta tara in ya dawo daga daga wanka ya dawo daga kwallo ya je ya ɗauki bokitai ran ruwan ne ta kwarawa cikin shi kawai yana wanke ciki, shi sai ya koma fes da ruwa kuma bai taɓa ɗebowa ba ta ce habawa ne yanzu ni dai ban matsawa ka ɗebo man ruwan nan ba na san ma ba za ta ɗebo ba kuma ni kullum in je in ji ruwa na in zo in tara amma ka tafi filin kwallon da ba ni na sa ka ba ba wani abu ka ce ba da kwallon nan ba ka dawo kwarar da ruwan nan ka juye shi gaba ɗaya ce to sai daga nan magana ta faru ita ma sai duka kaga wannan zamanin waɗannan masifar kadai in muka ɗauke ta ta ishe mutum wani bala'i kai ka ce dai wato malam dukkan mun muce kawai dai akwai abin da muka yi wa Allah wanda ta haifi mutum wani yau mutum ya daga kai ya kife ta da bai ko ya dau icce ya dinga dirka mata har sai ta mutu kuma wai mutum yana da inda zai zauna a duniyan nan yana yawo ana tashi ya kashe washi kuma bai bai jin komai a wannan masifa kaga ta kai ƙarshe mu dai ma'azirar ila rabbina muna gama mutane muna sanarwa wallahi aljannatu tahta aqdamil ummahat manzon Allah cewa aljanna tana karkashin dugadugan iyaye idan mutum ya kuskura ya bar wannan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana haka Allah tabaraka wa ta'ala maganganu ne sun mai mai ba iyaka halitta littafi mun karanta ko littafi akan wannan haka ana muna ƙara jawo hankalin mutane iyaye ba wasa ba ku duba wani sahabi ya zo ya samu wani ya samu wani sahabi ya ganshi da mamansa a ɗauke a bisa wuya ana aikin hajji ana abin da ya ce wannan da kake yawo da ita wace ce Abdullahi bin Mas'ud ko ce mai wannan wace ce wanda kake ɗauke da ita wuyan nan ya ce mahaifiya ya ta ce ce ka gaskiya ka kyauta ya ce na yi haka ne saboda in gani ko zan saka mata akan wahala ta da ta sha da ni ya ce ina ai ko rana ɗaya da ta hana idon ta bacci da daddare saboda kai wata baka biya ba wani wani ya ce ko nishi ɗaya da ta lokacin haihuwa na wahalar haihuwa ka da kai wallahi wannan abin da kai baka biya ba kai dai mu kai masu kawai amma to kuma sannan sai kuma mutum mai wancan ba zo ya bi da duka to wannan shi fa su ne bashi bashi uku an ce abu uku idan mutum ya taba su tun a duniyar nan wannan abin nan fa sai sai bala'i ya zo mai na ɗaya daga ciki shine saba ma iyaye in mutum ya saba ma iyaye shi ya ci bashi ne tun a duniya zai fara biya na biyu cin dukiyar marayu don mutum ya ci dukiyar marayu tun a duniya ta ya gama riba sannan na uku mutumin da ya san gaskiya da gangan ya kita ya bautar da ita kawai don saboda wata mata shi yana ganin gaskiya ya iri da gangan waɗannan sun ci bashi bashi musiba ce mun ta hal musiba ya fito ko na ƙarshe shine fannutuka ai fannafaqatu lazimatun alal aqaribi ciyarwa dole ne a kan yan uwa idan lam yakun lahum man yunfiqu idan ba wanda zai ciyar da su ka taimake su wa idza kana yarithuhum bi qawlihi ta'ala kuma idan ya zama mutum har zai gaje su ai kaga dole ya ciyar da wanda in wanda duk zaka iya gadan shi da zai mutu ko shi ya gaje to dole in ya shiga cikin wani hali kuma ka taimake shi wa alal warith mithlu dhalik shine aka ce shi wanda zai gado shi ma dole ne kyautata ma wani fa in lam yakun warisan istuhibba lahu idan ko ba mai gado ba ne, amma yana da wadata amma kun ɗan uwan ku ne sai dai akwai nisa ta yadda ba mai cin gadon wani to wannan an so ya kyautata ma mutum ya ciyar ya taimake shi da haka da sai a cikin gwargwadon wadata shi in kana da kaɗan ka ba da kaɗan ba matsala in kana da yawa ka ba da yawa wa fi zalika min al alkhairu al wannan akwai falala kuma alkhairi ne mai yawa فقد روى طارق الحار المحاربي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce ibda bi man ta'ulu ka fara da wanda nauyin shi ke kanka na kai mai hidima ko ka da shi ya fara ya ce ummaka wa abaka mamanka da babanka wa uktaka wa akhaka da yar uwarka mace kaga sai kullum sai an fara kawo mai rauni in ba ka ba ai dan uwanka namiji ma dan uwanka ne amma an fi jawo hankali na farko mamanka dan mama tana da rauni sannan sai baba daga nan yar uwanka mace sannan sai dan uwanka namiji sun ma'adnaka fa'adnaka sannan wanda yake ƙasa da kai wanda yake da ƙasa da kai rawahun nasa'i wa ibn hibban bi sanadin hasan wa qawluhu ummaka ai a'ti ummaka ka ba mamanka ko ta ce ko cewa ta a'a ba ka ta ko tana cewa akwai ma ƙara mata in ita ta samun ta ba wani ba shi kenan ma ba ƙarshen dai akwai kenan ma in ne mamake ma ba da ba ki kawai ki ba in ma ka ce ba ta da bukata ki ce ba wasu a dai ba ki zama kima ma kina bajinta ba shi kenan ma to muna fata Allah ta baraka wa Allah ya ce mu ina ganin mu tsaya sai gobe ai dan san za a so aka mako a tsaya nan yau ba da yau an yi kaɗan na alaikum salam sai gobe na na kace ni ban ba Allah sa zan iya warware ta kawai na eh eh eh adai gane ne kadai eh Thank <laughs> you. Hmm. to gaskiya wannan ni ban sani ba amma dai abin da nake hange a ciki kaga baban nan ya kawo dalilin da yasa ya ce a to amma abin da shari'a ta ce ita shari'a kullum ita take ba da mahanga kuma ita take cewa kada yi ita wadda ta taba yin aure wadda ba budurwa ba to ba mata aure sai da izinin idan ta ce ga wanda take so kuma ba shari'a ce ta saba ba to kamata ya yi shi mahaifin ya haƙura ya batta a auren da take tun da ba auren fari ba ne ya taɓa yin aure sannan amma tana da 'ya'ya yanzu wanda su ma za su ba ta shawara ni a fahimta ta shi mahaifin nan ya janye wancan magana ya haƙura shi ya fi saboda masla amma tunda akwai dalilan da ya kawo kasancewa ko shi akwai cikin yan uwan ko akwai ai wata rana wanda yake da ciwo shi ya fi sanin zafin ciwon ma wataƙila ya ga aibin wancan amma bai so ya ƙara maimaituwa ko ya ta tuwa cikin su ya ƙara ya waita shi yasa ya ga cewa ba za a yi wannan auren ba kaga yana da abun nan na shari'a so ni abin da nake gani a yi sulhu a samu maslaha amma gaskiyan magana tun da abin da ya kawo na shari'a ne duk da cewa ita bata ta taɓa yin aure kaga in ya kawo dalili na shari'a matsayinsa na baba ya kamata a saurara amma idan 'ya'yan nan suka yi da su ko ita ta ga ta, shi ba ba a ba shi hakuri ya janye wannan magana shi ya fi a ce mai tunda ta taɓa yin aure ba wani abu da zai dawo mai kan shi haƙura ya bari amma da zai kiɗin su kuma su haƙura da su bi nashi da ya fi matsayin sa na baba tunda ka gani mun yi magana can idan iyaye suka zo ko dai mutum yana zaune da matar shi ka kaddara mutum yana zaune da matar shi ba ba matsala kwata-kwata ma ba komai sai iyayen nan suka ce ba su son matan nan to suke rabu da ita abin da aka ce ya rabu da ita ya haƙura ya roki Allah ya taimake shi ya haƙura da wannan masifan cewa yana son nan kuma sun hana shi ya fi a kan ya ce ai bai ga wata mahanga ta shari'a da iyayen shi za su ce rabu da masu shi ba rabu da ita din shi ya fi masa to kaga maganan yayi suna da karfi amma ana so kuma shi ma ana iya samun shi a lallashe shi in har matsalar ta dame ku ku je ku same shi ku ba shi hakuri ku ce da ta taɓa yin aure na ganin kuma ba dole ne ba in dai shi wannan ne an gano shi yana da kirki a hakura a amma in yake ku hakura shi yake wallahu ala cikin magana na na'am wa alaikum salam eh eh gaskiya ne game da magana. wannan layin akwai matsala ne a kai kuma ba mu iya sani tunda hukuma ta shiga ciki kuma tana yin abin da ya kamata mun ce ran nan muka sanar cewa da Allah in an tashi a daina bi ta wannan layin wannan layin musamman mata su rika bi kawai ta gangare su gangara ta. kuma ma matan da suke bi ta layin a yin sun bi ta din ba gangara su ke so kawai su gangara ta nan su je in sun kai bakin dogo su gangara kowace ta inda za su yafi masu sauki sannan kuma muka ce su kuma masu abin hawa ko da za ka bi ta layin tun da kan abin hawa kake to to to kawai kai kakka tsaya ma kowa ko ya tsaya da ka gaskiya ko ka san shi ma a markar in dai a wannan layin ya tare kai sai tsaya kakka tsaya in mutum yana so ka ba shi lift ko ka taimake shi a daina yin shi wajen markas kawai shine abin da na faɗi ranar duk wani abu da mutum yake so ko magana ko ya ce ba ko saurara ko wata magana in dai ta fita wajen markas nan to a hakura sai gobe Kakka tsaya ba kowa ka ce yana da wata magana ka fita gate kawai ce maka assalamu alaikum ka tsaya kakka tsaya kowa ne ko ni ne ita biyan ka ko ni ne ma yi tafiyar ka gobe ni na mai ka gobe ba shi kenan ba ba shi ba saboda ana da matsaloli a wancan layin ranar mutum da ya wancan fitowa ya kawai aka zo sai ya samu bindiga a goshi aka tafi da shi Allah ya kwato shi to shi ne aka hukuma ta sa 'yan sanda yanzu a kan layin aka hana ma fakin mota aka hana tsayawa wurin to kaji ma yanzu ya ce ya maga 'yan sanda su zo su kakkama wasu a kaji kaji ko Kaji ko su saboda haka a daina a daina a daina bi ta wurin nan ko kuma in an bi wannan layin wani farkon da ake kwanan nan da an fita da wannan layin na giwa na asali na da da an fita mutum ya yi kwanan nan to mutum in zai bi ko dai ya bi haka ko kuma in ya bi kawai dai kai tsaya ko kuma mutum ya bi ta ɗayan ya je wancan layin ɗayan wajen masallacin ta ya kwanan shi in zai koma ta haka ne ya fi har zai zuwa lokacin da Allah zai sa samu abin da samu mafita ba gane wurin ba idan aka fita daga nan markaz yanzu da ka yi haka layin farko na nan shi ake nufi to mutum ya wuce can ya fita can ya fi amma in mutum a mota yake kuma ma ba zai tsaya ba wannan abin nan ne duk da dai a motar ma ai akwai matsala ne mu dai dai nabi wurin yanzu dai su da zuwa wani lokaci Allah ya ba mu mafita amma kuma hukuma tana ta zo ta an tare ran da an tare ta sama da ta kasan ma layin duka za so su yi abin nan amma dai gaskiya tunda muna ta ji akwai matsaloli dai a dani kyau da ce malayin ونمام يسولياتك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين